Farin wata, sha kallo. Barka da safiya masu kallon mu barkanmu da uwar haka barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin barka da safiya kamar yadda ku sani shirin barka da safiya shiri ne wanda yake ilimantarwa faɗakarwa har ma da nishaɗantarwa. Sunana Aisha Salis Muhammad tare da abokin aiki. Salisu Ibrahim Garas wanda za mu kasance tare da ku a cikin shirin barka da safiya na wannan safiya. Shirin barka da safiya shiri ne wanda ke kawo muku ƙayatattun shirye-shirye domin jin daɗinku da kuma iyalanku. Sannan muka yin tsokaci akan wani maudu'i da ya shafi ƙasa ko kuma al'umma baki ɗaya. Amma masu kallon mu kafin nan ku dakace mu. rubutun kalmar kallo ita ma abar kallo ce shi yasa jerin gwanan kalmomin kallo ke burge mai kallo idan ka ce madubi abin kallo wani ko sai ya ce dausayi mai daɗin kallo shi ko kayan kallo kallo abun guziri ne dan yara su kallo ga dattawa kuwa google medicated yana ƙara wa idaniya ƙarfin kallo zarwancan kalmomin kallon nan ita ce kirarin na tashar talabijin kallo na farin wata sha kallo mu da dawa masu kallon mu ina fata kuna tare da akwatin talabijin ɗinku inda kuke ganin barka da safiya a daidai wannan lokacin kamar yadda abokin aiki na ya faɗa shirin barka da safiya yana ɗauke da abubuwa ko kunshe da abubuwa daban-daban masu ilmantarwa faɗakarwa har ma da nishaɗantarwa gami da wato waƙoƙi da zamu kawo muku wanda zai faranta muku rayukanku da kuma wato shirye-shiryen da zamu kawo muku na ilimi da kuma sauran abubuwa da zamu kawo muku da kuma tattaunawa da muke na musamman Barka da safiya. Barka da safiya Aisha. An tashi lafiya. Lafiya kalau. Ya aiki. Alhamdulillah su mulkalam. Ya sauran jama'a. To jama'a muna ba su haƙuri. Yau take Laraba. Haka yake Aisha. Tabar ranar samu. Wannan haka. Ranar Laraban nan fa ina ganin cewa mm. abubuwan da kake faɗa ko kake mm. mugun mm. bayo mm. yau dai asiri ya eh, a yau ai ni zan ce aisha me zan samu a ai duk abubuwan da kake cewa a ah, an mm. aka tashi za ka bayar ko eh, za a samu ina zuwa yau yau ka fito da shi masu kallo na gani a karki damu aikin san in za a yi abu mai tsoka mutane ba su iya gani ina so in miki ai ban yadda ba in miki abin da kin san akwai wani abokin mu da yake cewa ya je gidan yari wani babban mutum ya samu wani ya mai gwamna a nan Najeriya a wata jiha da ya je gidan yarin ya same shi bayan sun gama gaisa alherin da shi fa yana gidan yari shi babban mutum mm. ya je ya gaishe shi da ya tashi alherin da ya masa tsabagen nauyin alherin mm. da saukan alatin ya shigo mm. sai da wayarsa ta faɗi tsabagen nauyi to ke ma haka nake so in miki to ni ai ban san irin wannan na fi son a bani a kulle ko kuma a kumshi ce kin fi son kaɗan dai kaɗan din ya fi mun ka san me yawan nan sai kan nima ya tsorata ni mm, ya saka ni ma na kwanta ba lafiya ba damuwa wanda dai abin kaɗan to ki bari muna gama shirin nan insha Allah za a gaban masu wato shirye-shirye ko kuma masu kallon mu nake mm. so a ba mu a bani dan su ma su saka rai da abubuwan da za su bani tunda dauko shi duba aljihun Aisha kaɗan ba kika ce eh dan binciko mana kaɗan binciko shikenan masu kallo kaɗan ta ce. Eh, abin a ɗewo da ɗan yawa amma dai a fito da su. Ah, a to kin ga ah, kin kashe abin. Ke ka ce kaɗan saboda kar su razana ki. Barai da gaske fito da su. Kaɗan za a baki bara za a baki ƙwara ɗaya. Ɗaya ta ishe ki. Rowa kenan. A ishe ki bari a baki ɗaya. Ɗari ah. biyar za a baki. Fito min da sauran. Kawo ba damuwa. Na'am. Fito da na ga ai na jin ƙaran guda kamar. Ai ɗaya ce ma. A ƙaro ta. Ɗaya ce nan. Ɗaya ce wannan. Yau Alhamis take. To ta bawa ranar samu kin samu. Da ɗari biyar na tashi. Yau da ɗari biyar kika tashi. Iya nawa kenan. Iya na a'a ba zai zama iya ki a yanzu dai. amma wannan alƙawalin. Gaskiya na. Wanda sai na fasa miki waya. Lallai sai na ƙara da farin jini. Sai na fasa miki waya Aisha. yau din nan Allah da sai na miki Allah din da wai ke sai ta faɗi ta fashi. To Salisu bari mu gaya wa wasu kallo irin ayarin abubuwan da muke ɗauke da shi a yau take ranar Laraba. Za mu fara buɗe shirin da hannun hannunka mai sanda wanda Salis tare da babban bakonsa za su tashi su tattauna akan al'amuran siyasa rashin tsaro zamantakewa da kuma cin hanci da rashawa. Sai kuma mu je mu ɗauko muku taskar VOA. Wannan muke karɓowa daga sashen Hausa na muryar Amurka. Ina muka bar wasan dambe? Wannan muke kawo muku daga nan tashar farin wata sha kallo. Sai kuma mu je mu ɗauko muku daga bakin mai ita. Wanda muke karɓowa daga sashen Hausa na BBC London. Sai kuma mu ƙaƙƙare daga bakin mai ita. Wanda muke karɓowa daga sashen Hausa na BBC London. Duka iya ayarin abubuwan da muke ɗauke da shi a yau take Laraba da wa'annan zamu fara kuma da su zamu ga shirin namu wato na farka da safiya. Hmm. Salisu a nan fage na ce hmm. to kasan kullum da muke koma muke jiyowa akwai hmm. wasu abubuwa da muke ɗan shiga harkoki na mata a kwanan nan muke magana ba don komai ba saboda shine abin da yake damuwa. Salisu na ce ya kamata mu tattauna akan menene neman aure a zamanance wato mm. a wannan zamanin kenan yadda mm. ake neman aure a zamanance a yadda na faɗo shi shine neman aure a zamanance yadda maza da mata ake neman auren ma a zamani a zamani yadda mm. yake a da da muka sani cewa aure ga baki ɗaya ana yin shi ne inda ko mijin ma baka sani kwarai kwa sai dai iyayenka su ce maka a yau sun maka mijin da zaka aura baka san shi ba babu wani sanayya mm. tsakanin kai da shi sai dai a wayi gari a ce an ɗaura miki aure kuma ba yadda kika iya haka za a kai ki wajen mijinki mm. kuma haka za ki yi aure ba don komai ba saboda wato um, saboda biyayya mm. ga iyaye da ma kuma sauransu amma yanzu zamani ya canza sai aka zamto cewa neman auren ma a zamanance ya bambanta da kowane aure na farko mace ita ta wasu matan ma zaka su suke neman mazan mata da za su aure wanda ba a ce haramun ba ne dama idan kana da wanda kake so mm. zaka iya furta mm. tun da neman aure ne mace na iya neman aurenta ita ma kuma bai haramta ba amma kuma wasu mazan ko kuma wasu matan suna ganin cewa ki buɗe baki ma ki ce ma namiji kina san shi mm. kamar zub da mutunci ne ko kuma zub da aji to irin wannan a kuma ƙarin neman aure a zamanance shine zaka ga cewa auren a yadda ake bin shi ta tarbin mm. a zamani zaka cewa abubuwan da suke kullace da neman auren gabaki ɗaya na farko an bi na yanayin cewa za ka ɗauki mata budurwarka ka mm. fita da ita duk inda kake so mm. za ta zo gidanka wato wai zamani buɗe ido ka ganta wani zubin ma za ku yi wasu abubuwa da bai dace ba a matsayin akan neman aure wani lokacin ma za ka gani cewa har kuna tafiye-tafiye wasu garuruwa ganin cewa ai neman aure ne kuma zamani ya canza baka da ba za ta ɓoye maka komai ba mm. ita ma ba za ta ɓoye maka komai ba to ka gani zamani ya zo mana da wani abu da ya karkata ya bar al'ada kuma ya karkata ya bar wato addini mm. gabaki ɗaya. Mm. a farko muka koma a neman auren gabaki ɗaya. bai kamata in ana neman aure a ci namiji har zai ɗauki matar da zai aura su dinga fita har suna tafiya wasu wajejen ba ko kuma ta dinga aika mishi da hotuna na tsiraici mm. ganin cewa ita wanda za ta aura ne mm. yana da hakkin ya mm. gani ko kuma ka gani cewa ta buɗe gashi ko kuma wani al'auranta wanda bai dace shi ya gani ba ko kuma ya ɗaukan mishi hankali Za ka ga wasu maganganun ma a hira na batsa da mm. ake yi yayi yawa mm-hmm. wasu maganganun ma da ake yi na cewa zaki zo gidanmu mm. ki mama na girki mm. ki mata shara wai wayewa ne zaki zo gidanmu ki sati zuwa sati biyu da iyayena duk a matsayin wato wayewa ne kai kana ganin wannan abu wayewa ne ko kuma fita daga hakkin neman auren mata gaskiya aisha um, a turance completely fita ne abin da yasa na ce muke fita ne Aisha mm. akwai dalilai mm. ba ɗaya ba biyu ba sannan kuma um, in mun ɗauki neman aure na da kaman ba na zamani ba yanzu Kamar yanzu ai da abun biyu ne muna magana akan neman aure na da da kuma na zamani to kin gane Aisha abubuwan sun kasu kashi biyu akwai aure na zamanin da akwai kuma aure neman aure a zamanance yanzu kamar wanda muke magana idan mun ɗauki aure a zamanin da Aisha za mu ga ya fi zamantowa cikin tsafta aure an fi riƙe aure sannan kuma an fi mutunta juna duk da cewa ba a ba dan ni mahaifiyata ta bani labari so ɗaya ta taɓa ganin ma wallahi so ɗaya ta ga mahaifina kuma bai wuce saura kwana uku a ɗaura aurensa ba ta gan shi ido da ido so ɗaya ta taɓa kuma da daddare to ma ba ta iya gane ba ta taɓa san shi ba ba ta taɓa jin ko da ta gan shi ba wai ta ji tana san shi ba saboda ba ba type ɗinta ba kin gane mm. ba wai bai mata ba ko kuma ba type ɗinta ba ne saboda ai inda ba type ɗinta ta ne ba za a kawo shi ba so kin ga shi ma bai taɓa ta ba duk da shi ya ganta su ɗaya amma bai sake ganinta ba sai ranar kuma aisha kwana uku saura ɗaurin aure sai gashi har yau sun haifi haihuwa kusan goma sha sannan kuma mutuwa ce ta raba hmm. amma kin ga dai ba su taɓa gani ba so ɗaya aka ga juna so akwai wannan mutuntawan akwai wannan biyayya akwai wannan ladabin sannan akwai wannan daraja auren kin ga wannan kenan yanzu kuma da yake kai ke ganin abin da kake so kai ke bin abin da kake so kai ke zaɓo abin da kake so yanzu ne kuma aisha auren bai ba a mutunta juna ba a sanin darajar juna sannan auren bai lastin bai karko kenan to me yasa hakan sai mu duba yanayin zamanin ne yake lalata auren me zamani aisha kin mana lissafi kin ga zaki ga wani ya ɗauki wai ya matar da zai aura ita ce za ta je ta share mai gida ita ce za ta je ta zauna a gidansu na kwana uku tana ma iyayensa wanke-wanke hakan ba zai hana su fita ba amma ka gani mm. cewa aka yi wai mm. ana son a gwada ta cewa ko ta iya aikin gida da sauransu to ai baki sani ba eh. mu iyayenmu na da ai ba a gwada su ba sannan kuma iyaye iya girki wake na haka dauke su su ko suka iya saboda da girkin musu muka ci muka girma har muka zo muka san girkin zamani Kaka ba a mm. mutanen da mm. an kai mace tana shekara goma sha mm. ko kunnan rusho bata iya ba amma ta iya iza abinci saboda baraki da Aisha yaran yanzu ne yan matan yanzu ne ma ba su iya girki ba saboda iyayenmu na da an koya musu girke-girke duk wani al'ada na mata duk wani abu da mace za ta iya yi. a da yadda suka yi auren da girkin suka aka. Kwarai kuwa, saboda an kin lura mutanen da Aisha yarinya tun tana irin shekara biyar shida ake koya mata nan kin sha faɗa mana cewa tun kina yarinya mahaifiyarku ke nuna miki in za ka sa kaza ki sa mini kaza ko da ba ke ke girkin ba za a ce ɗauki sinadarin ɗanɗano guda kaza ki saka kin riga kin san yawan ruwan miya kin riga kin san yawan abincin kin san sinadarin ɗanɗano nawa za a sa kin san adadin gishirin da zaki sa amma yanzu Aisha mafi yawanci ba su yin haka gani suke zamani ya zo musu da cewa abinci ma za ga matar aure za ta ringa fita da mijinta ana zuwa a wurin cin abinci ana duk da ya kamata a ce a gida ake dafa to wajen neman aure na yanzu Aisha ya gurɓace babu an saki ɗabi'u na kwarai sannan an saki addini saboda addini bai yarda da cewa ka kawo yarinyar da zaka aura cikin mota ba ku fara jikinku ma ya haɗu ko kuma wurin hira da hiran da za a yi dole za tarar akwai wani wanda ke tsakani ba za ga an ba da balagagge da balagaggiya su kaɗai ba tare da sanin ma yaushe zo ba yaushe ya tafi yanzu kuma za ga da zarar wai an ce kana neman aure iyaye sun sani Shi shikenan fa kama an baka lasisi kamar an baka wani mukulli ne na juya yarinyar ko da an ce ai an gansa a bakin rafi ko kuma an gansa a wuri kaza akwai masu zaka gani mm. cewa matan da za su aura za ka mm. suna zuwa gidansu suna gyara musu durowa mm. suna gyaran kayan da za su sa musu a wasu ma za ka ga cewa su suke zaɓan musu kayayyakin da za su saka kafin fa auren kenan a wani wajen ma aka gani wato masu girkin su su suke gaya masu girki iya adadin abin da za a dafa mishi da kuma yadda za a bashi da ma sauran makamancin haka in muka duba gabaki ɗaya a ce matar da za ka aura a aure ma gabaki ɗaya me mm. yasa ake yin aure ana yin shi ne ba don komai ba zamantakewan nan mm. ɗaya kenan na biyu kuma idan an ce zuri'a idan mm. an yi zamantakewan nan a waje kuma duk abu dai na aurata kun yi a waje menene abin sha'awar da idan aka shigo ciki wanda za a nuna akwai bambanci a waje shi yasa ka ga cewa yan wato mazan aure da yawa da mata da maza suna auren nan zargi ya shiga tsakaninsu su mm. illa mijin nan na zargin matar shi mm. illa matar nan tana zargin mijinta ba mm. don komai ba saboda duk abin da ya kamata ta sani akan shi ta riga da ta sani duk abin da ya kamata ya sani akan ta ya riga da ya sani babu wani abu special tsakaninsu su to kaga kuwa yawancin irin wannan zaka shine ake samun mungun matsala a zamantakewan auren kuma zaka cewa wannan zamanin da ake tunanin a ɗora a kan tarbar mm. amma wuce zamanin tunda idan addini bai ba da lasisin wani wa'annan abubuwan ba bai kamata a dinga ɗora ba a kan cewa zamani ne ko mm. kuma ci gaba ne mm. a zamanin da muke ciki al'adarmu yana cewa idan da a da idan ma budurwa za ta tafi hira a wajen mm-hmm. saurayinta za ga ana haɗa ta da ƙarfin yaro mm-hmm. idan za su tafi ko unguwa ne wajen yan uwanta za a haɗa ta da yaro ba da bari ta tafi da har ga ta kai da idan ma aka yi auren aka kai ki mm-hmm. gidan miji za a kawo ki da yar zaman ɗaki wanda za ta yi shekara tare da ke kafin nan ma a zo a ɗauki ta idan kuwa mutanen da za su yi haka me yasa mu muke tarwatsa rayuwarmu shi yasa ka ga cewa a auren ma ga baki ɗaya auren baya albarka mm. ana farawa wata ɗaya wata biyu sai ka ji an ce ai an yi saki uku mm. an rabu ba don komai ba saboda ana zargin juna ko kuma shi biya abin da ya so ya samu bane ba shi bane saboda kan mu manta a wannan neman na zamani ana sabatar ba ƙarya mm. na illa motar da zai zo miki da shi mm. gidan da zai kai ki mm. irin income din shi da zai faɗa miki irin suturin ma da zai ringa sawa yana zuwa wurin ki turare da sauransu abin da zai ɗauke miki hankali da zaran an yi aure zaka ga cewa ashe duk ƙarya ne duk wa'annan abubuwan ba shi da shi to na aure shi don wa'annan abubuwan yau babu to me yasa zan ci gaba da zama da shi sai tsana ya shiga ciki kuma haka ne Aisha wani abu in mun cire abubuwa kusan guda biyu kin ga na farko kamar yadda muka ambata wannan tarbiyyar mm. ambata wanda mace tana ganin ko da mijin da zaki aura ne mm. ba kowane magana zaki ya faɗa masa ba sannan tsakaninki da shi a za a ga tazara ko da wajen hirarku ba ma a ce ga, ga ugunki ba ga ugunka saboda yanzu mafi yawancin hiran zamani haka ake illa na auren illa ba na auren ba wai ko da na auren ne ya kamata a ce hira ta aure ya bambanta da wannan ba na auren ba to a yanzu duk ɗaya ne to wannan daban kenan sannan kuma ɓangaren ƙarya shi ma wannan a da abin da mun sani babu wannan ƙaryan tsakani babu baki ma san shi ba to ballantana ma ya zo ya miki ya nuna miki karya, mota gida wani ma zai kafin ma ya aure ta zai nuna mata cewa ai yana da gida a wuri kaza yana da kasuwa a wuri kaza yana da dukiya a wuri kaza sai an yi auren ko kuma an tashi yin auren za a fara fahimtar bai da komai in an yi auren ma a zo a samu wannan matsatsalin to kin ga abubuwa biyu ne wanda aka hada wanda kowanne guda ɗaya Aisha zai iya hana auren zama ballantana ma a ce uwa uba ƙaryan nan yafi komai yafi komai ciwo saboda mace tana ganin kaman ta gama cika burinta ta samu mijin da take so wanda ya nuna mata irin kamar yadda muka faɗi ya sa sutura ma wannan bai saba sa ba ya je wurin ta turarruka alheri ma ya saba mata alherin da ya san ba zai iya jurewa ba ya mata ƙaryan mota ya mata ƙaryan gida ana auren na Aisha tana shiga gidan nan sai ta ga babu wani abin da ta sani guda ɗaya eh daga lokacin za ta ji ta tsane shi haka zalika shi ma da lokacin da ta fara sauya masa hali akan wannan tsanar da ta yi masa saboda ƙaryan da ya mata shi kuma a lokacin dama in ma ma bai riga ya santa ma a waje ba kenan har aka shigo gida kenan a daidai wani lokacin kuma da ya riga dama wata ɗaya wata biyu duk wani abu dama duk wannan ya riga yana mace ƙarya to yana neman ta ne dan sha'awa ko kuma dan wani abu amma in soyayya kake mace tsakani ga Allah ƙaunarta kake to akwai abubuwan da ba za ka iya yin su ba ko da baka da shi za ka nuna mata baka da shi to amma in an shiga wannan fannin ita ta ji haushinsa shi ma ya ji haushinsa saboda an zo an zama ɗaya ɗan marmarin nan ɗan wannan kwarjinin da take masa a da wanda bai santa ba yanzu da ya riga ya santa ta shigo kaso saba'in aiki ya zubi talatin ne ya rage na wannan kwarjinin to sai ya gabata da wannan kima da wannan darajar da yake gani kafin ya aure ta a da ita kuma tana ganin shi ma bai da wannan kima da daraja da take gani. duk da ganin cewa suna yin haka ne don a gwada juna ka san mm. wasu sun cewa ko don a gani ko a gwada juna cewa zamantakewa zai yi daidai ko za mm. su iya jurewa da zaman juna mm. shine duk wa'annan abubuwa da ke faruwa shi yasa ake cewa ai zamanin can zamanci kuma ba haka bane wannan kawai abubuwa ne wanda aka riga aka ko da yake zamu ce zamani saboda zamani ne ya kawo haka kullum ana ɗauko ɗabi'u wanda ba namu ba al'adu wanda ba namu ba addini wanda ba namu ba saboda idan da ko da misali a zamani Aisha ko America ka je in zaka rike addinin ka ba za ka yanzu kin ga a misali America akwai inda ake zuwa beach wanda za ka ga mata da dan fance da wannan babu sutura akwai wanda ma ake yawo babu sutura to kai in ka rike addinin ka ko American ka je ai ba za ka je wurin ba Aisha to kin ga that means addinin ka in ka rike shi be zamani ba abin da ya taba addini addinin ka lafiya kalau zamani lafiya kalau so mutane sun bar addini aisha sannan sun bar al'ada sun bar ɗabi'a wato an ɗauko ɗabi'ar yahudawa yahudawa ana amfani da shi ɗabi'ar yahudawa ne za ka haɗu da mace baka aure ta ba za ce zaka rungume ta za ka sambace ta za dawo gidan saboda aisha akwai samarin da muka gani an ma riga an biya sadaki wanda za ga wai ta je gidansa wai zata mai gyare-gyare kin san abin mamaki shine a lokacin da ta je gidan wai idan za ka je ganta a gidan za ga sutura ce a jikinta ki duba mutum shakuwa <laughs> to Allah koyi wadan wannan shakuwa Aisha kin ga hakan ya nuna cewa abin da ya sa ka yi maganar sha'uwa mm. saboda ta nuna muku cewa fitsarar ta eh, ta kai eh, fitsara ai akwai abubuwan da idan kana yi bai mm. kamata ma ka ga abokan shi ba ko yan mm. uwan shi su ma irin waɗannan abubuwa suna afkuwa tsakanin kuma na biyu ma bai kamata a ce kafin aure har kina zuwa gyaran gida wani eh, abubuwa da sauransu ba ina ganin duk wannan ba hurumin ki bane kuma bai dace keki ba shi da yake neman ki shi ya kamata ya neme ki in bayan auren aka yi ya zo ya ga irin zamantakewar da za ku yi sai dai mu ce Allah ya sa mu dace salisu kuma Allah ya kare dukkanin waɗannan abubuwa ido ya buɗe kuma mm. a san mata ku san me kuke ciki da zarar namiji ya gama sanin ku a waje ba lallai bane ya aure ku kuma irin wayannan ɗabi'un ya fita al'adar mu kuma ya fita wato ibadan mu ke haka ne Aisha kamata ya dinga duba kafin a yi wasu abubuwa haka ne kuma kin san a magana ta ƙarshe shine mm. ya kamata mazan da matan ma su sani cewa fa su hatara aure abu ne wanda ake yin sa ba don nishaɗi ba ba wai don a'a aure ana yin sa saboda ibada sannan kuma ya zamanto da kama mutuncin kanka misali in zaka shekara ɗari ba kai aure ba duk irin tsufan da kake duk irin farin gashin ka ba za ta ɗaukan ka mutumin kirki ba amma da zarar kai namiji ne ka kai shekara ashirin ko talatin aka ganka da aure to a lokacin ake ma kallon babban mutum to don haka aure wani sutura ce wanda take sa mutum ya zama wani abu to ya kamata mu ɗauki aure da wannan mahimmancin aisha ba mu ɗauke shi a zamanance ba kuma addini ya shimfiɗa mu ne yadda za mu nemi aure da kuma al'adunmu da ɗabi'unmu allah ya sa a gyara kuma allah ya sa a bi tafarki wanda zai kai mu ga maci sai kuma in gobe Allah ya yi za mu kawo muku wasu sababbin shirye-shiryen da muke ɗauke da shi kamar su tattauna da fashin baƙi wasanni da ma wasu sauran shirye-shirye da za su biyo baya. Za ku iya kallon mu kai tsaye a wayoyinku na salula inda za ku aje manhajan farin wata ko ku je www.farinwata.ng ko kuma ku je kanal plus ku kalle mu ko ku je Star Time Channel 178/470. Za ku iya ɗaukar lambobinmu da ke ƙarƙashin akwatin talabijin ɗinmu don kasancewa da mu a dukkanin shirye-shiryen da muke yi ko kuma ɗaukar nauyin shirye-shiryen ko kuma kasancewa da mu a cikin barka da safiya ko kuma ba mu shawarwari a dukkanin shirye-shiryen da muke da shi a tashar farin wata sha kallo. A madadin dukkanin abokan aiki wanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman Shu'aibu Sani da ya ɗauki wannan shirin ni Aishat Salisu Muhammad da na shirya na gabatar tare da abokin aiki. Salisu Ibrahim Gadas. Muke ce muku barka da safiya. Bye.